A hal yanzu da nake muku magana mahajata da suka zo a cikin jirgi na tawaga har yanzu ba mu iya ce maka ga lokacin mu Amma waɗanda suke a cikin jirgi na yawo su basu da matsala ko kaɗan tuni an shaida musu lokacin dawowarsu. Shi ko kun tuntuɓi hukumar shirin aikin haji koho mai ta ce muku? Eh mun tuntuɓe su ba su ce muna komai ba saboda su ma ba su da tsarin lokacin dawowa. Shin ko kun tuntuɓi masu shirage su kuma mai suka ce muku? Aina ne matsalar take saboda tun a can Nijar kwangila ce da ke akwai tsakanin masu jirage da kamfanin shirin aikin haji cewa da koho. Inda a nan bangare ne da yanzu wannan matsalar ta kare saboda saboda ba za mu yarda mu kasance a cikin wannan kuncin rayuwa ba. Akwai ma'aikatan gwamnati da kuma ma'aikata na ƙungiyoyi masu zaman kansu tun lokacin da muka dawo a nan mina. Kullum abin da yake damu muke nan. ganin cewa kowa ya dawo a gaban aikinsa. A nan maka rayuwa tana da matukar tsada ne ko ruwa sai ka saya. Mu abin da muke cewa mahajita su dan ƙara yin hakuri saboda matsala ce wadda ba bangaren mu ne ba. Akwai mahajata na waɗansu ƙasashe da dama da tuntuni sun koma gidajensu. su. Har ma mahajjatanmu na ƙasar Nijar waɗanda suke a cikin jirgin yawo waɗansu sun koma gida. A hali yanzu dai ba wani abin da za mu yi tunda har yanzu babu tsarin lokacin dawowa mu Matsalar da ke akwai ta kazance kwarai da gaske. Kai da ka zo roƙon Allah da kuma neman yardarsa ka kuma roƙon wani kaga abin bai ba sam sam sam. Ni fata na a ƙarshe shine Allah ya yi mini zaɓi na gari. Mon dernier subhanahu wa ta'ala le bon choix.